daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Maryam Dauda. gobe shiri ne da ke tattaunawa a kan batutuwa da yawa da suka shafi rayuwar mata da matasa. Kama daga zamantakewa, ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, ƙananan sana'o'i, nishadi, girke-girke har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a fannonin al'umma daban-daban. A yau Alhamis, shirin namu zai leƙa ƙasar Kamaru tare da wakiliyarmu Maimunatu Sadu. yanzu ni zan koma gefe guda in ba ta dama don ta ci gaba da gabatar da shirin na yau da gobe. sauraron mu fatan kowannen ku na cikin ƙoshin lafiya ina yi muku fata alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. A yau dai maudu'i da za mu tattauna a kai abu ne wanda ya danganci batun maganan zancen rabon gado musamman bangaren mata domin abin yana kai gona ga iri eh, kuma yana saka mata cikin eh, hali na ha'ula'i cikin rayuwar mai tsanani saboda halin da suke tsintan kansu a ciki a yayin da mazajen su suka rigaya gidan gaskiya wajen rabon gado tare da ainihin dangin miji a a alkalai masu rabon gado da sauransu wannan matsaloli dai kamar yadda nake faɗa yana sa mata su zub da hawaye yana kai wasu matan ga yin bara saboda samu abin da za su saka a baka har yana kai ga wasu matan ma ana koransu a a cikin gidan mazajensu saboda wasunsu ba su haihu ba wasunsu ma ko sun haihu ana koransu cikin wannan gidan sai ka gani wanda ya ɗauki nauyin wannan gidan sai ka ga cewa shi ne zai kasance a wannan gidan da sauransu lamari ne wanda a gaskiya mata suna korafe-korafe a kai a shi yasa muka yi ƙoƙarin taɓo wannan batu mai muhimmanci to a yau da yana tare da alkali na masarautar birnin duwala Malam Osini kuma limamin masallaci ne sa'annan kuma marubucin littafi ne a kan batun maganar zancen gado da ya shafi gado baki daya ba kawai bangaren mata ba amma yau dai za mu tattauna ne akan bangaren mata kamar yadda na gabatar da Malam Usini a to kai tsaye ne za mu fara masa tambaya Malam Usini assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. a'udhu billahi السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله ko shakka babu gado bai tabbatuwa ko ba a kiran kaya gado sai idan mai kayan ya rasu bayan rasuwar mai kaya ake kiran abin da ya bari gado matakar mutum na raye idan ya ce ya raba wani kaya nashi da sunan gado to ko shakka babu wannan ya ci karo da shari'a kuma ya yi ma ta'addanci ya yi manzan Allah ta waye don haka mutum ba shi da iko ya raba gado da kansa domin gado bai ɗaukar sunan gado sai bayan mutuwan mai kaya don haka takaice bayan mutum ya mutu an tabbatar ya mutu sannan an tabbatar da cewa ya bar abin da za a gada bayan an samu abin da za a gada sannan a samu magada suwaye magada domin kowane mutum ɗaya a cikin mutane kowa yana da mutum ashirin da biyar masu gado goma a cikin mata sha biyar a cikin maza saboda in ka hada jumla gaba daya kowane mutum yana da magada guda ashirin da biyar wa'inda za su yi gado a kan shi bayan rasuwarsa saboda ka dole sai an samu mutuwa sai an samu kuma abin da za a gada da kuma magada abu na uku da yake da mahimmanci sai an tabbatar wannan kayan da za a gadan bai da matsala ma'ana ba kaya ne da aka ba shi jingina ba ba a sani ba ya mutu aka ɗauka kayansa ne a zo a raba kuma daga baya a zo a samu matsala saboda haka bayan mutum ya mutu kuma ya bar abin da za a gada kuma ga masu gado sai an tabbatar kayan baya da matsala ko kuma a ce ana bin shi wanda za a gada ba shi to idan har ana bin wanda za a gada ba shi ko da kayan ya tabbata nashi ne to idan ba mai biyan bashin to dole a sayar da kayan a biya masa bashi idan bashi zai cinye abin da ya bari gaba daya to babu zancen kuma gado domin dama sai bayan biyan bashi da wasiya ake tabbatar da gado saboda haka mutum yana mutuwa bayan mutuwansa ya zanto cewa ya bar magada ya bar abin da za gada sannan wannan kayan gadon bashi da matsala ta fuskan bashi ko ta fuskan jingina da sauransu saboda haka to a wannan lokacin ne ake kiran kaya a ce masa gado a tumalan wata matsalar da mata suke kokawa a kai game da musamman mace wacce ta kwashe misali kusan shekaru sama da talatin tana zaune da wannan mai gida nata to amma kuma allah bai azurta su da haihuwa ba sai kawai ya faɗi ya mutu to mafi akasarin wa'annan matan koransu ake yi daga cikin gida da sunan cewa ba su da gado shin malam me gaskiyar maganar to masha Allah hajiya mai muna wannan tambaya na ke wato yana da matuƙar mahimmanci domin da yawa muna samun irin wa'annan matsaloli wadda da yawa daga cikin mutane suna ganin kamar adireshin gado shine haihuwa idan mace ta zauna da miji ko da bayan shekara ashirin ne ko talatin idan ba su haihu ba idan wannan mijin ya mutu sai aga kamar ita matan alfarma za a yi mata ba ta cancanci gado ba saboda haka za a yi mata alfarma ne kawai dan ba ta wani abu a sallame ta har ana kiran wannan abin mace wai tumuni na ta kaba kamar dai irin mutum ya aiki a zo za a sallame shi da abin da za a bashi saboda haka wannan kuskure ne kuma zalunci ne ko shakka babu matan aure ba haihuwa ne ke sa ta gado ba matan aure asalin abin da ke sa ta gado shine kansa auren da zaran mace ta aure namiji an ɗaura aure bayan ɗaurin aure mijinta ya mutu za ta yi gado saboda ka wannan ɗaurin auren ya halatta mata gado saboda ka ba sai wai ta haihu da shi ba ko ba ta haihu da shi ba a'a aure shine abin da yake halatta wa mata tsakanin mata da miji gado ko shi ko ita mata ko shi miji saboda haka duk lokacin da mace ta aure namiji ko ta haihu ko ba ta haihu ba tana da gado kamar yadda Allah madaukakin sarki ya wato ba su gado kai tsaye da kansa kuma kada mutane su manta matan aure tana daga cikin wanda Allah ya ba su gado kai tsaye da kansa Allah ya ba matan aure gado dama matan aure tana da gado iri biyu idan shi mamaci mijinta yana da 'ya'ya to za a raba dukiya gida takwas a bata kashi daya idan ita kadai ne wannan kashi ɗayan shi ne nata idan su biyu ne za a raba musu su biyu idan su uku ne wannan kashi ɗayan za a raba gida uku idan su hudu ne wannan kashi ɗayan shi za a raba musu gida hudu saboda ya danganta da yawan su matan auren to akwai wata matsala kuma da ainihi mata suke fuskanta wannan sai na ce abu ne wanda ya zama ruwan dare gama gari a musamman a nan kasar kamaru wato batun maganan zancen takardar aure da batun maganan zancen rabon gado saboda a hukumance akwai su abin da suke yi wanda mace wacce take da takardar aure ita take da gado amma wacce bata da takardar aure ita kuma bata da gado to a wannan lokacin malam yaya za ku yi ku tafiyar da wannan lamarin saboda ainihin ita wannan matar ta kwashe sama da shekaru talatin fiye da haka akwai manyan 'ya'ya tsakaninsu ita wannan amaryan kuma yanzu yanzu ta shigo amma kuma sai aka tashi aka yi takardan aure da ita ita wacce ta tsofe a gidan ta wahala ba a yi takardan aure da ita ba sai kwatsam wannan miji sai ya faɗi ya mutu a wannan lokacin ɗin yaya za ku yi ku tafiyar da wannan lamarin duk da cewa a halin yanzu mun ji cewa majalisar dokoki na ƙasar kamaru ta ɗau wasu matakai to amma yaya za ku yi ku tafiyar da wannan lamarin ɗin to masha Allah jami'a wanda na saurari tambayan ke na uku kenan zan ce wanda ke kai akan irin matsaloli da ake samu na wato zamani wanda yake a da iyayenmu kwanci kakanninmu ba su damu da an yi aure a je a yi takarda na shaidan aure na hukuma kwance na gwamnati ba wanda a da ba a damu da shi ba don boko ma a da ba a damu da shi ba shi sa takardu da ake yi a yanzu irin na aure an yi aure a je a yi takarda na shaidan cewa an yi aure a hukumance a da babu shi shi sa ba a dinga samun matsaloli ba to a yanzu wayewa da ci gaban rayuwa ya sa idan an yi aure akan je a yi takarda wato na shaidan cewa an yi aure a hukumance saboda ya zama lalura na rayuwa wani abin idan an zo yi sai a tambaye ka takardan aure sai ana ganin kamar takardan auren shine aure ba aure ba idan mace ba ka da takardan aure da ita ma sai wani zai kwace maka ce ba matanka ba ne da ka dai wannan lalura ne na rayuwa ya sa kuma musulmai a yanzu dole a tafi da wannan tsarin tunda ya zama lalura. to amma yana da kyau mu sani kafin ka je ka shiga wani harka na lalura ko wani harka na zamani ko wani harka na wayewa ka san cewa kai musulmi ne duk kuma musulmi Allah ya riga ya masa tsari ya masa saiti Allah yana cewa mallami hakum yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun a gabe ce fa ulaika humul kafirun a gabe ce fa ulaika zalimun saboda haka shafi guda ne waɗannan narko da bala'i da musifa Allah ya haɗa ga dukkan wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya hukunta ba magana kan gado magana ne mai nauyi shi yasa Allah malaukakin sarki da kansa bai bar manzon Allah ya raba gado ba Allah ya ce faridatan min Allah Allah ce ni na ɗauki nauyin raba gado da kaina saboda sarƙaƙiyansa da wahalarsa da kuma nauyinsa Allah ya ce ni da kaina na raba to zai yi wahala kuma a ce aikin da Allah ya yi wani dan adam ya zo ci masa gyara so za ka ganganci ne wauta ne saboda kawai an yi takardar aure irin na shaidan zamani ki ce wai za ki amfani da wannan daman ki je gaban hukuma ki nuna cewa ke ce ma kila matansa na gaske kuma sannan ki ce ke kin bar tsarin Allah kina so a yi miki shi a a hukumance saboda su ba Allah suke bi ba tsari ne na san rai da son zuciya to haka duk musulmin da ya kuskura ya yi wannan gangancin na farko da ya fita musulunci da nan san alkur'ani Allah ce duk wanda bai yi hukunci da abin da muka hukunta ba kafiri ne sauraron mu zamu je hutun dan takaitaccen lokaci idan muka dawo zamu dora akai insha Allah need dena ta sauraronmu mu mun dawo sa'annan za mu ɗora a kai. Ku bi mu dai sawo da ƙafa za ku ji yadda ainihin tattaunawan za ta kasance tare da Malama Amina. Malama Amina malamar makaranta ce tana horas da ɗalibai ƙanana manyan mata 'yan aji-aji. za ta tofa nata albarkacin baki game da ainihi wannan lamarin da ke faruwa game da mata a yayin wato mazajen su idan suka rigaye gidan gaskiya. الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجسكي أيو a yau mata larura irin wannan mata da yawa suna kawo koke koken su game da waɗannan matsalolin ta ɓangaren mata gaskiya akwai babban matsala sosai saboda kamar da kika magana akwai familin da za ki ga in miji ya mutu ba su riƙe amana ba don sai in ce ba su riƙe amana ba domin da yana raye ba za a yi mishi haka ba sai ki ga an ɗauki 'ya'ya an ƙwace su musamman in yana da dukiya domin idan ba dukiya in kin ga an rike miki ki to lalle waɗannan bayan Allah bayin Allah ne idan miji ya mutu ya barki yan uwansa suka rike miki 'ya'ya kuma bai barki da dukiya ba to wallahi ki gode ma Allah kuma ki gode musu to bangaren wanda zaki ga mutum ya mutu ya bar dukiya da yara ƙanana sai ki ga an kori uwa an kwace dukiya za a yi renon 'ya'yan ne ba saboda Allah ba ba saboda zumunci ba saboda a ci su kawai bayan mahaifiya ita ce tafi cancanta ta zauna ta rike 'ya'yanta a ƙananan shekaru ta yi musu tarbiyya domin ba kowa ba ne zai iya rike waɗannan 'ya'ya fi sabilillahi kamar mahaifiya to gaskiya malamai su yi ƙoƙari gurin wayar da kan al'umma don mace ita kanta tana da gadon mijinta ita kanta tana da gadon mijinta to yanzu a tafiyar dai da ake yi kasancewa akwai matsaloli da ake samu musamman ta bangaren kamar takardar aure da ake a hukumance wanda za ki gani wacce take da takardar aure za ta ci gado mai tsoka amma wacce ita bata da takardar aure kuma ba za ta ci wannan gado na mai gidanta kamar yadda ya dace komin daɗin daɗe wanda suka yi da wannan mai gida to amma majalisar dokoki na ƙasar kamaru ta ɗau wasu matakai wanda yanzu ya danganci wato kamar a adinnance za a iya a yi wannan takardar auren a hukumance wanda zai zauna ne wato a gargajiyance wanda kuma za a iya a kwato hakkin mace ta wannan bangaren din wato yayin da mutum ya mutu za a zo a sanar da mutuwarsa kuma a san yadda za a tafiyar kuma kasancewa akwai manyan limamai waɗanda suke cikin wato batun maganar zancen tsarin gwamnati a tsarin alkalai wanda su suke kawo maganganu waɗanda aka tattauna a na wato majalisu su ɗauko su kawo cikin ko fadin sarki ko kuma ɓangaren alkalai wajen shari'a to yaya kika ga tasirin wannan abin da zai yi ga al'umma wajen kyautata Eh, eh, 'yancin mata game da batun maganan zancen gado tare da 'ya'yansu. kai masha Allah ai ni tsarin nan ma yanzu nake ji daga bakinki kai tabarakar rahman to kin ga ire-iren waɗannan alƙalanci da ake yi zai taimaka wa mata mata su samu 'yancinsu daga cikin wai a matsayinmu na musulmai sai ki ga mace wai in tana da takaddan aure har tana daga kafada tana ce ai ita ce da gida ita ce da gado to a duniyan an baki wannan gadon ba kya tuna lahira gado a musulunci ba ruwan shi da maganan takardan aure takardan aure zamani ne ya kawo shi ake yin sa to a matsayinmu na musulmai ba za mu ma amfani da wannan takardan auren ba wallahi akwai wata baiwar Allah da take bani labari cewa game da irin da matsaloli kamar haka na dangi da 'yan uwa mijinta ya rasu ya barta da ciki to mijin ya rasu ya barta da ciki ga ciki a jikinta tana bukatan abinci tana bukatan kulawa yan uwansa tunda suka zo suka dauki ko jaka talatin ne ko makamancin haka dai ko arba'in suka bata cikin nan kuma ba wai ciki bane wanda ya girma bari a ce ta kusa haihuwa ba wanda ya kalle ta ba wanda ya kula ta to yana aiki yana aiki shi kuma ya ɗauki matarsa kamin Allah ya ɗauki rayuwansa ya kai ta gurin wannan aiki ita suka sani a wannan guri yanzu da ya rasu mata ba ta da labari sun zo sun dan mika mata dan kuɗi suka ce gashi ta yi fama da shi ta ci abinci ashe sun zaga ta bayan gida domin su je su ce ya mutu a ɗauki dukiya domin akwai akwai wani kaso da suke bawa mutum idan ya mutu a bawa danginsa ko matarsa ko wani abu makamancin haka suka je ɗauka sai su kuma suka ƙi to kin ga wannan ma an samu nasara kenan sai suka ƙi suka ce a'a su ba su san waɗannan mutanen ba ya kawo matan shi matan shi suka sani suka zo suka ɗauki baiwar allah nan tana cikin takaba suka tafi da ita can ta ce wuni suka yi rana a gurin aka ɗauki kuɗi mai yawa aka basu sai suka kwace kuɗin kina jin wannan magana suka kwace kuɗi suka ce ai kuɗi su ma suna cikin wannan kuɗi dole za a raba sai suka ɗauki ko jaka ishirin ne ko arba'in na manta ne ta gaya min saboda abubuwa sun yawa ba lallai bane riƙe suka bata suka ɗauki wannan kuɗin suya su suka je suka raba to kin ga wannan zalunci ne wanda al'umma idon suna rufewa akan wani abu na duniya su sayar da lahiransu gaskiya wannan tsari da gwamnatin kamaru ta yi zai taimaka wa mata wanda ake ƙoƙarin tauye musu hakki game da abin da ya shafi takarda na aure allah ya saka musu da alkhairi allah ya ba su shirya mafificiya Ma sauraron mu yau Hajiya Zainabu za ta yi mana wata dafuwa da ake kira jafshe a nan ƙasar Kamaru musamman wannan dafuwar na ƙabilar Bahunawa ne wanda suke yammacin ƙasar Kamaru. To da fatan dai za ku saurare ta kuma za ku ji yadda ainihin za ta yi mana wannan dafuwar dalla-dalla. Hajiya Zainabu gare ki muke. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malama Maimunatu. Eh yau dai abin da zan dan kawo muku na maganan girki ganyen ɗaci ne. Ganyen ɗaci ne yanzu zan gaggaya muku duk dai abin da kuke bukatan da za saka a ciki. Na somi mm, da ga ganye ga adare ga albasa ga janga duk ganyayyakin kanshin nan ganyayyakin sinadarin kanshin nan ne ake kira ne eh, duka dai da barkono yanzu zan soma duk wanda yake so kuma ni da kaza zan yi amma mutum zai iya yi da kayan ciki ko da naman sami amma ni da kaza nake so in kaza na ma na gefe duka dai abin da zan yi duk ina nan dai a gefe da na gaya mu yanzu zan fara da ganye na zan wanke ganye in tsintsinken yanyanka tafasa kafin tafasa ina sa ɗan kanwa don ya fito da da kolon shi bayan na tafasa na cire yanzu na niƙa adare niƙa adare na yanzu na jika na sa ɗan ruwa a ciki na marmasa magi a ciki da ɗan gishiri kaɗan na bari ya jiƙa yanzu na ɗauki duka kayan ƙanshi na yanyan shi na shi duka da su albasa na wanke barkono duka na haɗa da kayan ƙanshi yanzu shin dora mai a wutan rana dora mai a wuta dauki ganye zan fara zuba gishiri a cikin mai dan daidai dai wani shi dauki ganye shi in zuba yin dauki duka kayan kanshin da na yanyanka yanzu shi in zuba a ciki bayan na zuba a ciki yanzu shan dauki adare na na zuba da su barkono duka na zuba idan shan ɗauki adadin da na niƙa na ji shan kwaɓa shi baran kwaɓa shi ya ruwa da yawa baran kwaɓa shi ya kauri bayan can juya shi ina yanka da cokali kamar dai wanda ake yadda ake ƙusa ina yanka ina saka ina yanka ina sakawa ba na yanka na saka hakan duka in shan ɗauki murfi yanzu shi in rufe in rufe tukunni in shin ɗauki jangana shi in baza a saman tukunya to shi in bar wannan a wuta ina nuna don ina so adire nuna don ganye na da yana tafasa shi ganye bai da kogon yanzu adire ne ike so ya nuna da kyau bayan na yi wannan yanzu shi kaza na dama ina na a gyare na wanke duka komai da komai in zan shi in yanyanka bayan na yanyanka shi in tafasa shi ma da ɗan kayan ƙanshin tafasa shi bayan na tafasa shi yanzu shan dora mai mai soya da su tumatur na su albasa duka dai duka kayan ƙanshin nan duka nika bayan na soya shi yanzu yanzu shan dora tumatur tumatur ya soyu da kyau bayan tumatur ya soyu da kyau yanzu shin ɗauki kaza na shin safa bayan na ɗauki kazan na saka yanzu ya saka ɗan ruwa ɗan daidai da zai tumatir zai shiga jikin kazan bayan na yi haka yanzu yanzu shi in ɗauki shin in rufe shin zo in duba ganye kafin kazan ya dan bararraka kaɗan shi in kashe wuta yanzu na dawo kan ganye yanzu na ɗauki jangana nika yanzu bayan na ɗauki dan ɗauki janga yanzu ina da turmina nika janga ɗin ya laushi sosai shin zuba a kan ganye bayan na zuba a kan ganye na duba zan fara ma duba adadin in ya nuna bayan na duba adadin ya nuna yanzu shi ɗauki janga shan tusa shi da kyau tusa shi da kyau a cikin turmi yanzu shan ɗauka shan zuba a kai ana zuba a kai yanzu shi in ɗauki eh, magi in shan zuba magi a kai zuba magi a kai yanzu shan in in sa cokalin daddatsa shi adarin daddatsa daddatsa daddatsa ba na daddatsa yanzu shan haɗa shi in haɗa shin haɗan jujjuyin juyan komai ya haɗu a ciki kuma ya haɗu a ciki eh, a yanzu na yi hakan nan na san shi kam ya daga ya nuna in cirin sa gefe na dawo kan kakana ka za ya bararraka yanzu bayan na shi da ganye shin ɗauki tukunyan tuwo na amma ba dole bane shi dai da tuwo za ka iyakaci da jan za ka iyakaci da doya eh duk dai abin da kake bukata za ka iya kashi da shi amma ni na fi da tuwo ya fi min da tuwo gani komai ya yi wannan ganyen ɗaci ne nake na muku nan ganyen ɗaci ne domin akwai wani ƙabila ake kiran su bawuna su ne suke wannan don su suna kiran wannan ganye yadda ake girka suna kiran shi in shafi To masu sauraron mu a nan da ya muka kawo ƙarshen wannan shiri sai kuma wani mako idan Allah mai kowa mai komai ya so. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirin mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Maimunatu Sadu da wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni Julie Leathers Gresham. ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.